mai martaba malam muhammad sunusu na biyu tsohon sarkin kano tare da sa malam nasir rufai sun ziyarci ƙauyen da iftila'in bama-bamai da sojoji suka sa domin nuna wasu tare da ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu yayin gudanar da jawabinsa a wajen ta'aziyar ya ce lallai za su bi kadi tare da tabbatar da an hukunta waɗanda suka kai harin tare kuma da tabbatar da an biya diya waɗanda aka rasa mai martaba muhammadu sunusu na biyu ya ce lallai wannan lamari ne wanda za a iya ɗaukarsa mara daɗi tare da kallon abin ta wata fuska daban sai dai yana ƙara shawartar al'ummar ƙauyen da kuma al'ummar jihar jigawa da zauna lafiya kana kuma su ɗauka wannan abu da ya faru kaddara ne har ma mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya ba da kyautar naira miliyan goma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tare da ba su tabbacin cewa tare da aminansa malam muhammad malam nasir yar fayi tsohon gwamnan jihar kaduna za su kai ziyara tare da tabbatar da cewa an yi musu adalci a dukkan wasu hukumomi da ya dace tun kafin da ya kai ziyara an ji ɗuriyar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyun tare da jajintawa da cewa wajibi ne sai an fito musu da waɗanda suka kai wannan hari tunda a hukumar sojan najeriya suke Malam Muhammad Sunusi na biyu yana ɗaya daga ciki manya masu faɗa a ji a faɗin Arewa da ma cikin gida Najeriya. Inda ya ce wajibi ne a wannan karan a fito musu da waɗanda suka kai wannan hari ga mahalarta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. inda malam Muhammad Sanusi na biyun ya ƙara tambaya ce me yasa waɗannan abubuwa ba sa faruwa a ko ina sai a yankin arewa wajibi ne a wannan karan fa za su ɗau mataki fiye da yadda ake zato. kana kuma malam muhammad sunusu na biyun ya ƙara shawartar jami'an tsaro cewa lallai su ci gaba da takatsantsan yayin gudanar da ayyukansu ba wai kawai su je su je su jefa wa al'ummar da ba su ji ba ba su gani ba ba ko kuma su bude musu wuta ya ce an sha yin haka a yankunan arewa don haka wannan karan bafa za su ɗau wannan lamani ba duba da yadda al'ummar da aka kashe kuma suka rasa rayukansu suna gudanar da biki ne na samuwar fiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin daga bisani malam mamur sinusu ne biyun kuma ya bada kyautar naira miliyan miliyan goma ga iyalan waɗanda suka rasa inda daga nan kuma ya mika abin magana ga abokin nasa wato tsohon gwamnan jihar jigawa malam nasu irfa'i wanda dama tuni mutane sun san malam nasu irfa'i wajen zakewa da kuma jajircewa wajen kwato haƙƙin al'ummar najeriya musamman ma a lokacin da aka zalunce su malam muhammadu sunusu na biyu bayan malam nasu irfa'i ya fara jawabi ya tabbatar da cewa da shi da aminan nasa malam muhammadu sunusu na biyu za su tabbatar da cewa an yi wa al'ummar ƙauyen tudun biri da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna adalci malam muhammadu malam nasir yan rufa'i ya ƙara ba wa al'ummar wajen tabbacin cewa lallai za a samu musu da adalcin da suke da bukata malam nasir yan rufa'i wanda shi ma nan take bayan gudanar da jawabansa da tabbaci da tabbatarwa da al'ummar ƙauyen tudun birin cewa lallai za a kwarɓar musu haƙƙinsu sannan kuma ya kira wannan abu da cewa lallai wannan babu magana kuskure a ciki domin kuwa a lokaci ɗaya aka kai hari ƙauyen tudun birin haso biyu inda da farko bayan an kai kuma aka ƙara kaiwa akan wanda suke ba da agajin gaggawa a wajen malam nasu erfa ya ce samsam ba za su lamunci wannan ta'addanci da hukumomi suke yi ba domin kuwa wasu al'umma sun fara kiran wannan harka da ta'addanci duba da yadda gwamnati ce take kai hari ya ce an kusa zuwa lokacin da al'umma za su fara tsoron gwamnati don haka malam nasu irfa'in shi ma yayin gudanar da jawabinsa ya kara ɗaukar naira miliyan goma a madadin shi da 'yan tawagarsa shi ma ya bayar domin rage raɗi ga al'umma da kuma iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da Malam Muhammadu Sunusi na bin da kuma Malam Nasiru Rufai sun ba da tabbacin cewa lallai da a samawa da 'yan ƙauyen Tudun Biri adalci na ƙaramar hukumar Igabi da ke Kaduna.